na halin sunna zalatul bida wai kamata sunna da musulmi na 'yan ɗariƙa kowace iri hashi'a ma da kiristoci wanda suke sauraron wa'azi suka ƙiyarda su fito su raka 'yan lebo su bazawa sojoji ƙirjinsu a harbe su a kan kuɗi dukan mu Allah ya mana albarka